Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita sha shida da tara da ashirin da biyar da kuma a tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka. Masu rare Usman Minjibir ne ke fatan kun yi lafiya a cikin shirinmu na karfe 8 da rabi agogon Najeriya da Nijar, wato bakwai da rabi kenan daidai agogon GMT da Ghana. Ta cikin shirin za ku ji cewa tankokun yakin Isra'ila na ƙara kutsawa tsakiyar zirin Gaza kuma dubban fararen hula na ta gudun hijira. Ƙasar Egypt ta ce ta fito da wani kundi wanda zai iya kawo ƙarshen yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a Gazar. Bankin Duniya ya ce wasu sassan Najeriya za su fuskanci matsin rayuwa a watanni biyar masu zuwa. Shin ko me hakan yake nufi? Yadda misali matsalar tsaron ya rage damar da manoma suke da shi na su kai ga gonakinsu har su iya noma yadda suke bukata. Rundunar 'yan sandan jihar Kaduna a Najeriya ta baza komarta don neman waɗanda suka kashe wani yaro mai shekaru takwas a Zaria. Bincike ya nuna cewa same shi da jini a bakin shi da idanuwan shi ga baki ɗaya tana fitar da jini da kuma duburar shi nan ma tana fitar da jini. Muna nan muna bincike domin mu tabbatar da cewa menene musabbabin mutuwar shi wannan yaro. To madalla sai ku biyo mu bayan shan labaran duniya tare da ni Usman Minjibir. Tankokin yakin Isra'ila suna ƙara kutsawa cikin garin Boreji da ke tsakiyar zirin Gaza a daidai lokacin da dubban fararen hula na Falasɗinawa ke ci gaba da gujewa lugudan wuta. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mutum dubu da hamsin ne da suka haɗa da mata da ƙananan yara da tsaffi. Aka tilasta musu barin garuruwansu da sansanoninsu da ke tsakiyar Gaza. Isra'ila ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen garin ta kare fararen hula yayin da take ci gaba da kai samaman neman mayakan Hamas. Ma'aikatar lafiyar Gaza ta ce an kashe fiye da Falasɗinawa 200 a sa'o'i 24 da suka gabata, wanda hakan ke nuni da cewa an kashe kaso ɗaya na yawan al'ummar Gaza kafin fara yaƙi. Egypt ta ce ta fito da wani daftari mai rassa uku da ka iya kawo ƙarshen yakin da Isra'ila ke yi da Hamas. kuma tana dakon martanin bangarorin ne guda biyu. However, reports suggest the phased plan would involve a pause in the fighting while each side Wakilin BBC ya ce rahotanni na cewa tsarin ya kunshi tsagaita wuta da kuma musayar fursunoni da sakin waɗanda aka yi garkuwa da su daga kowane ɓangare. Sannan daftarin yana kunshe da taswirar yadda za a jagoranci Gaza bayan yakin. Misira ta ce za ta saki cikakkun bayanai bayan ta ji amsoshi daga Isra'ila da kuma Hamas. Masu shigar da kara na gwamnati a Mexico sun ce mutanen da suka yi tsayin daka domin nuna turjiya ga harajin da 'yan daba suka aza musu. Ba za su fuskanci hukuncin kisan mutum goma da suka yi ba saboda sun kare kansu ne. Manoma dai a Taxcactilan sun haɗu a wani filin kwallo a farkon watan nan, inda suka ki amincewa da su biya jiziyar da gungun Familia Majoga suka buƙaci su biya. Al'amarin da ya haddasa rikici har ta kai ga amfani da adduna da bindigogi. For years now, the Familia Michoacana has been kidnapping and killing those refusing to pay while security... Wakilin BBC yake rawaito cewa shekaru da yawa gungun 'yan daba na Familia Majoga ke garkuwa da kashe mutanen da suke turjiya wajen biyan su wajen kin biyan su kudaden harajin da suka dora musu a daidai lokacin da jami'an tsaro kuma suka yi karanci. To labaran da na zo muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Shugaban na Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ya ce ya amince da daidaita da daidaita wato yanayin da ake ciki a arewacin ƙasar da ke iyaka da Amurka. Shugaban ya faɗi hakan ne yayin wata ganawa da sakataren harkokin wajen Amurkar Anthony Blinken a ranar Laraba. Andres Obrador ya ce sun tattauna kan yadda za su kula da abin da ke faruwa kan iyakokin ƙasar, musamman bisa la'akari da irin tururuwar da masu cirani ke yi a su na kwarara zuwa Amurka. kwararar 'yanci rani zuwa amurka na ci gaba da zama batu yayin da kasar ke kara kusantar babban zaɓe na watan nuwambar shekara mai kamawa jagorar rundunar sojin sa kai ta rsf a sudan general hemmati na wata ziyara aiki irin ta farko zuwa kasashen waje tun bayan da rikici ya barke a watan afrilu tsakanin dakarunsa da na sojin kasar general hemmati ya je addis ababa inda ya gana da prime minister abiy ahmed ya kuma gana da shugaban Uganda Yoweri Museveni ranar Laraba. Masu fashin baki dai na yi wa ziyarar ta General Himmati kallon wani mataki na neman amincewa da shi a matsayin halastaccen shugaban Sudan a nan gaba. Wasu hotunan intanet sun nuna yadda General Himmati ya sauka a wani jirgin haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Dama dai sojojin ƙasar ta Sudan na zargin ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular Larabawa da tallafawa rundunar sojin sa kai ta RSF ɗin. To ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Tuma da yanzu sai rahotanni inda kuma za mu fara daga batun Gaza inda ƙasar wato Egypt kamar yadda wasunku suka ji ta fito da wani tsari da ke tunanin zai iya kawo ƙarshen yakin Isra'ila da Hamas. haka kuma ta ce tana jiran martanin bangarorin ne guda biyu kan tsarin da wato kan tsarin da ta gabatar ɗin ta ce shirin nata na da ɓangarori uku da zai taka rawa wajen tsagaita wuta ga rahoton da khalifa shehu dukaji ya haɗa mana Shugaban ma'aikatar yada labarai a Masar diyar Rashwan ya ce tsarin da kasar tasu ta fitar yunkuri ne na kawo bangarorin biyu kusa da juna don ganin an kawo ƙarshen jinin falatsina da ake zubarwa tun bayan da aka fara yaƙi a Gaza. Haka kuma Mr. diyar Rashwan ya ce tsarin zai taimaka wajen dawo da zaman lafiya da daidaito a yankin. haka kuma ya ce tsarin ya kunshi musayar fursunoni tare da samar da taswirar yadda za a shugabanci gaza bayan dakatar da yakin sai dai ya ce nan gaba masar za ta saki cikakken bayani kan tsarin bayan ta ji irin martanin da zai fito daga bakin hamas da kuma isra'ila a bangare guda kuma shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya volker ya ce ana ci gaba da samun karuwar taɓarɓarewar al'amura a yankin yamma da kogin jordan inda ya buƙaci isra'ila da ta kawo ƙarshen abin da ya kira haramtaccen kisa a yankin wani rahoto da aka fitar a yau shugaban hukumar ta kare haƙƙin ɗan adam ɗin na majalisar ɗinkin duniya ya ce yanzu sun tabbatar da mutuwar dubban falasɗinawa a wani sakon faifan bidiyo da aka fitar mr tok ya buƙaci isra'ila da su kare rayukan falasɗina da ke gabar yamma da kogin na jordan sai dai ministan harkokin lafiya na hamas a gaza ya sanar da ƙarin mutuwar wasu falasɗinawa hamsin a gaza dubban 'yan gudun hijira ne da ke barin sansaninsu da ke cikin birni inda tankokin yakin isra'ila ke ta ƙoƙarin kutsawa ta karfin tsiya ta hanyar harba mabamai a yan wata ganawa da manema labarai labarai mai magana da yan firaministan Isra'ila Tel Henrich ya ce Hamas ta harba dubban rokoki cikin kasar tun fara kai harin bakwai ga watan Oktoba. An gaida Khalifa Shehu Dokaji da rahoto kan zub da jini a palestinu To ga Abdalilu shi kuma da nasa rahoton kan zub da jini a birnin Zaria. Inda rundunar 'yan sandan jihar ta Kaduna ta tabbatar da gano gawar wani yaro dan shekara takwas wanda aka bayar da rahoton batansa baya-bayan nan. lokacin da suka je ziyara unguwar kwanar ɗan goma a birnin zariya daga jihar kano mai magana da yawon rundunar 'yan sandan kaduna asp mansur hassan ya ce an kira jami'ansu ne bayan ganin gawar yaron a yashe ga rahoton na abdu halilu kan hakan ranar laraba ne aka fara cigiyar ibrahim muntaka muhammad wanda ke da larura ta kwakwalwa kuma an ce an yi masa ganin ƙarshe lokacin da ya bar masabki da misalin karfe hudu na yammaci a zaria asp mansur hassan shine kakakin 'yan sandan najeriya a jihar ta kaduna ya kuma tabbatar da faruwar wannan lamari akwai wani yaro wanda ya suka zo biki daga kano mai suna ibrahim to tun jiya da iyayen shi suka dinga neman shi ba su kan shi ba to yau da safe misalin karfe tara da rabi na safiyar yau muka samu labarin cewa ga wani yaro kwance a cikin jini so wannan ya sanya yan sandan mu suka garzaya da gudu zuwa wannan wuri zuwa suke da wuya suka ɗauki wannan yaro aka kai shi a zuwa asibiti inda shi likita ya tabbatar da mutuwar yara bincike ya nuna cewa same shi da jini a bakin shi da idanu idanuwan shi ki ɗaya tana fitar da jini da kuma duburan shi nan ma tana fitar da jini to amma dai har yanzu tun da abu ne wanda yake wanda bincike muna nan muna bincike domin mu tabbatar da cewa menene musabbabin mutuwar shi wannan yaro game da raɗe raɗin da jama'a ke yi na cewa an ciri wasu sassa na jikin wannan yaro sai asp mansur hassan ya ce ba a cire ba saboda idanuwan shi na nan kuma wannan ɗin shi yana nan sai dai duk suna ta jini su kaga sassan jikin shi suna fitar da jini wani abu ne wanda bincike ne zai tabbatar mana da cewa menene ainihi abin da ya faru a tattare da yara kuma muna ƙara roƙo da cewa duk wanda yake da wani bayanan sirri wanda zai taimaka mana wannan kofar mu a buɗe take mukan dan samu labari irin haka ko kuma irin wannan kuma Allah yana bamu mu nasara muna kamawa kuma wasu da yawa mun gurfanar da su a gaban kotu ita kuma wannan mata ita ce mahaifiyar Ibrahim Muntaka Muhammad yaro ɗan shekara takwas da aka tarar da gawar shi a yashi. Ba zan iya faɗin abin da na ji ba, saboda kuka ma ban samu na yi ba, ba samu na ma yi hawayen da zan ma ji daɗi in ji wannan ba. na ne nauyi ina ganin kamar ba haka ba sai da na ga gawar sannan na tabbatar ɗin shi ne ya tafi. Ibrahim da an tsinto shi can gurin ƙarƙashin gada ne wurin da masu lambu suke noma. to bayan dai yan sanda sun ba da gawar shi an kawo mana shi na gida da aka buɗe gawar shi an ga dai kamar bakin shi duk ya kwalkwalci kamar ya sha wani abu bakin shi da hancin shi ko an zuba mai wani abu ne da zai kwalje mai bakin shi kuma idan shi duk ne haka ta bleeding wanda dai suka yi mashi wanka sun ce intact ba abin da ya same shi ni ma dai ban gani ba kuma mahaifin shi ma da ya duba bai gani ba ya ce ba a cire ba sai dai ya ji ciwo a wurin. Kashe wannan yaro da na ɗaya daga cikin abubuwa na baya-bayan nan da suka ja hankalin jama'a a arewacin Najeriya. Abu da Halilu, sashen wasu BBC daga Abuja, Najeriya. To bankin duniya ya yi hasashen cewa za a ci gaba da samun taɓarɓarewa matsalar tsaro da rikicin 'yan bindiga da matsin rayuwa ƙananan hukumomin jihohi shida na arewacin Najeriya. har da watan mayan shekara mai kamawa jihohin kuwa su ne borno da kaduna da katsina da sokoto da yobe da zamfara da kuma adamawa ga rahoton haruna shehu gaza. bankin duniyar ya bayyana haka ne a rahoton baya-bayan nan da ya fitar game da samun wadataccen abinci a ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi na duniya hasashen bankin ya bayyana cewa rashin nagartattun tsare-tsaren tattalin arziki sun haifar da raguwar samun amfanin gona a najeriya abinda kuma zai shafi batun samar da abinci a ƙasar. Waɗannan matsalolin in ji wannan rahoton su ne za su ƙara ta'azara wannan matsala ta rashin tsaro a waɗannan yankunan na arewacin Najeriya. Dr. Kabiru Adamu masani ne kan lamuran tsaro a Najeriya da ma yankin Sahel ga kuma abin da yake cewa game da wannan rahoton. To abin da ya nuna ɗin a nan a Najeriya cewa na farko akwai matsalar tsaro yadda misali matsalar tsaron ya rage damar da manoma suke da shi na su kai ga ah, gonakinsu har su iya noma yadda suke bukata da suke so abu na biyu shine irin tsari wadda ita gwamnati take bi na gabatar da ababe waɗanda manoma ke bukata daga abin da kama daga taki zuwa sauran ababe dai waɗanda manoma ke bukata cewa akwai karancinsa akwai kuma rashin bin tsari mai kyau wanda ya hana misali manoma su samu wayannan ababe a lokacin da suke bukatar su. To ko akwai matakan da gwamnatin Najeriya da ma jihohin da wannan abin ya shafa za su iya ɗauka domin kaucewa fadawa cikin wannan matsala da shi bankin duniya ya yi hasashe? Wato in muka diba bangaren tsaron ita wannan gwamnatin da ta shigo na shugaba bola ahmed tinubu na gani ba ta yi wata ɗaya da hitowa ba ta fito da wani tsari na cewa ta saka shi wannan bangaren na samun yawaitan abinci wato food security kenan a ƙarƙashin majalisar tsaro na ƙasa kenan wato national security council to amma abin da ya bamu mamaki tun da aka yi wannan sanarwa ba mu ga wani hanya ba wadda wannan majalisar ta zauna ta tattauna ta hito da tsari kuma sannan gwamnatin ta yi batun cewa tana da za ta hito da wannan tsari na fulaku to muna fatan cewa a cikin ɗan ƙaramin lokaci za mu ga cewa an fara shi wannan tsarin don batun abinci ba abu ne wanda za a iya jira yunwa na nan ya yi katutu a cikin ƙasa kuma yana damun wayannan yankuna wanda majalisar ɗinkin duniya ta ambata sannan haɗin kai tsakani ta gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohin nan ya kamata mu ga an ƙarfafa shi wannan haɗin kan don a tabbatar da cewa an magance matsalolin da ke jawo rashin eh, dama da su manoman suke da shi na samun ababen da suke bukata wanda zai taimaka wurin rage matsalar da manoma suke fama da shi a yanzu. Rahoton ya ƙara da cewa abincin da ake sa ran nomawa a yankunan tsakiya da yammacin Afirka a bana zai kai sama da ton miliyan saba'in da shida abin da ke nuna za a samu ragin kashi biyu bisa ɗari na yawan abincin da ake nomawa a waɗannan yankunan idan aka kwatanta da kakar da ta gabata. kuma ana sa ran wannan tasgaron zai fi tasiri ne a ƙasashen chadi da mali da nijar da kuma najeriya Haruna Shehu Tangaza sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya. To agogo Abujar na cewa yanzu karfe 8 da minti wato da minti 44 haka lokacin yake a birnin yawon da na Kamaru da Niyami na jamhuriyar Nijar. Wato karfe 7 da 44 kenan a birnin Accra na Ghana da kuma abubuwan GMT. Usman Minjibir ne ke kawo muku wannan shirya ganin sashen Hausa na BBC. To batun cin zarafi da cin zali wani al'amari ne da rashin mayar da hankali kan batun kan iya haddasa rasa rayuka. Bincike ya nuna irin yadda cin zali a kafar intanet da shafukan sadarwa ke ci gaba da sauya tunanin waɗanda ake yi wa cin zalin. Al'amarin cin zali ya fi kamari a makarantu inda abin kan tilasta ɗalibai da dama ɗauke kafarsu daga zuwa makaranta. Shin koyaya girman al'amarin yake a arewacin Najeriya? Tambayar kenan da Zaharaddin Lawan ya yi wa Hauwa Ahmad Aminu. wata uwa a Kano da aka taɓa cin zarafin ɗiyarta a makaranta, abin da ya sa ta kafa gidauniya inda take wayar da kai game da cin zarafi. Wannan cin zarafi da ake yi yawanci yadda ake yara a makarantu, yadda yara sukan ci zarafin yara 'yan uwansu ko kuma malamai sukan ci zarafin ɗalibai ta tozarta su ko su yi amfani da halittarsu su rinka bullying ɗinsu. suna ce musu ko masu katin kai a ko kai siriri ne a ko kai gajere ne da sauransu wanda kuma wannan yakan sa yaro ya shiga cikin wani yanayi na damuwa wanda damuwan nan yakan yi leading to depression depression kuma in yayi yawa ya tsanani yana sa yaro ya rinka samun seizure wanda har yakan kai ga ajalin yaro wanda wannan ya faru akan yarinya ta wato damuwa haka tsananin damuwa tsananin damuwa mm. Mm. kamar ya girman illar take ta wannan matsala ta cin zarafin su yara a makarantar ya girman illar take Walla yana da illa sosai saboda a ci zarafinka akan halittanka abu ne wanda ba kai kai kanka ba haka ka tashi ka kanka kuma ba za ka iya gyarawa ba so a amfani da wannan a ci zarafinka gaskiya yana da ciwo sosai saboda haka yana sa yara a cikin damuwa kwarai da gaske kamar kina cewa yarki ta taɓa tsintar kanta irin wannan yanayi menene ya faru takamaimai Uh, lokacin tana junior secondary school karamar secondary eh da yake section din junior daban so sai aka yi mata head girl to daga nan abu ya shiga kishi ya shiga tsakaninta da wata ta yi amfani da yara irin marasa ji din suka dinga cin zarafinta wanda har suka kai ga mata barazana da rayuwarta wanda shi ya sa ta cikin damuwa ta ɗaga hankalinta har ta shiga cikin tsananin damuwa na depression tana irin Eh, suma tana jijjiga din nan wanda har ya mata illa sosai shekara bakwai muka yi muna fama mun je asibiti mun je London mun je Dubai mun je Saudiya mun je India mun kai ta Cairo to duk inda aka je sai a ce abin damuwa ya riga mata illa a kwakwalwanta daga nan ma kwakwalwan ta fara shanyewa wanda har ya sanadiyan rasa rayuwarta amma ba ku gano bane da wuri haka ah, balle a ɗauki mataki ko tsawatarwa ko sauya makaranta wallahi lokacin da aka gano gaskiya an kai wajen shekara biyu tukuna sannan aka iya sanin menene dan bata faɗa ba tana jin tsoro ran da abin ya same ta da ta suma kwananta biyar tana cikin koma ran da ta farfado likita ya tambaye ta ta suma eh ba a san me ya same ta ba tana asibiti sai dai a bata drip a mata allura da ta bude ido likita ya ganta ya ce Zainab welcome back what is wrong with you ta kalli likita tana hawaye sai ta ce doctor i don't want to die wato ba ta so ta mutu ba ta so ta mutu ya ce who told you are going to die ta sake suma kwanan ta hudu bata farfado ba to daga nan fa abu yayi gaba an rasa kuma dalilin ne wannan har shekara biyu sannan ta iya faɗan cewa ga abin da ya faru kamar ya za ki iya bayyana irin yanayin damuwa da ta shiga saboda tsangwama da cin zarafi ɗin da ta samu a makaranta yaya za ki iya bayyana irin damuwar da ta shiga da kuma ko iyaye a mun shiga damuwa sosai ta shiga damuwa sosai saboda ko tana zaune kawai idan abin ya tashi haka za ta faɗi ta suma wani lokaci kanta zai fara ciwo ta yi ihu tana ihun nan za ta faɗi ko a ina ko a bayan gida ko a ina mu ko iyaye gaskiya mun shiga cikin hali sosai ba ma ya ni uwa saboda rashin bacci da damuwa ko yaya na ji ko mun kullum dare ba na ji motsi haka zan tashi a gigice. Mece ce shawarar ki ga su iyaye ta yadda za su iya ganewa cewa 'ya'yansu ana cin zarafinsu a makaranta don a kiyaye saboda ita UNESCO tana magana cewa wannan matsala babba ce da za ta iya kawo illa ga karatun yara. matsala ce babba tun da shi ainihin bulin ba lalle sai an daki yaro ba gara ma a dake ka wani lokaci da a yi maka a ci zarafinka shawarar da zan ba wa iyaye ne su rika lura da 'ya'yansu idan suka ga yaro yana ware kansa yana zaune baya shiga cikin 'yan uwansa baya walwala to kamata su kira shi su tambaye shi a wani me yasa me ya same ka akwai abin da yake damun ka ne a lallabe shi a tambaye shi wasu yaran suna da wayo sukan faɗi abin da yake damun su wasu kuma ba za su faɗa ba bare harkan bullying abu ne wanda yake abu ne wanda idan aka ya aka gaya maka shi ya shiga kwakwalwanka ya rajista kwakwalwanka tsoro ya riga eh, eh da an gaya maka eh, tsoro ya riga ya shiga kwakwalwanka to zai wahala iya convincing ɗinka ka yadda cewa wannan abin ba zai same ka ba so iyaye su rika lura da yaya su kuma yara ina kira gare su ma dan Allah idan ana buli su rika zuwa su ana ana eh. cin zarafin su faɗa wa iyayen su ko kuma su faɗa a school authority hmm. kamar idan an gano irin wannan matsala ta tabbata cewa yaro walau sa ko abokin karatunsa ɗalibi yana hantararsa da cin zarafinsa ya za a shawo kan wannan matsala idan an gano ta din idan an gano ta su makarantu ina ba su shawara cewa kamata ma yi da gwamnati za ta ɗauki policy cewa kowace makaranta a yi guidance and counseling sannan kuma a yi school master yanda idan yaro aka yi masa cin zarafin nan zai je ya kai ƙara shi kuma su kuma gaidan a kansilin kamata a kira yaran da suke buli din na su kansu bulis din su ma kansu suna da matsala eh. eh su ma masu cin zarafi suna da matsala in ka bincika mai yiwa a gidansu akwai violence Mm, haka suka tashi eh, yawa ana samu kwai tsakanin uwa da mm. uba uba yana cin zarafin uwa to in sun tashi abu sai su ga abu ne wanda yake kawai ba komai bane su ma bari su to kamata yayi a bincika in aka ga yara suna irin wannan a kira iyayensu a zauna ga iyayen wannan ga iyayen wannan da wanda suke cin zarafin da wanda ake cin zarafi